Bayan shekaru da yawa da annabi Ishaya ya gaya wa Yahudawa game da labarin zuwan Mai Ceto, a lokacin mutanen Yahudawa suna karkashin mulkin Romawa. Akwai wayansu wanda kuma suna shirin aure, wato Maryamu da Yusufu, dukansu kuma sun fito ne daga zuriyan Sarki Dauda. Bayan wani lokaci, Allah ya tura mala'ika zuwa Nazaret, zuwa wata budurwa Maryamu. Daga lokacin, mala'ikan ya iso ya sami Maryamu a Nazaret, ya ce, Salama a gare ki, kada ki ji tsoro, gama za ki juna biyu, za ki haife ɗa, za a kirasa Yesu. kuma zai zama sarki wanda Allah ya yi alkawali, sarautansa kuma zai zama har abada. Sai Maryamu ta ce, Kaka, ya wannan zai yi, gama ni budurwa ce, mala'ika ya ce mata, Ruhu, Allah zai soka a kanki, za ki haifi ɗa, za a kira sa ɗan maɗaukaki. Sai Maryamu ta ce, Bari ya yi min inda ya gamshe Ubangiji, daga can mala'ikan ya tafi. Bayan wani lokaci, sai yusuhu ya gane cewa Maryamu tana da ciki, kuma ya yi shirin koranta a ɓoye. Bayan yana haka, sai mala'ika ya ziyarce yusuhu a cikin barci da daddare ta wurin mafarki, ya ce, Kada ka ji tsoron ɗokan Maryamu matanka, gama Ruhun Allah zai soka kanta, za ta haifi ɗa, za a kira sa Yesu, gama zai yi cice mutane daga zunubansu. Bayan wannan, sai Yusufu ya ɗauki Maryamu ta zama matarsa. Bayan wani lokaci, da Maryamu tana da ciki, za a yi kiɗaya wanda yana bukace su su koma garin Sarki Dauda, wato Batalami. Sai Yusufu ya ɗauki Maryamu suka tafi Betlehem, bayan da suka iso Betlehem ba wurin sauka, kuma lokacin haihuwar Maryamu ya yi, sai suka shiga ɗakin tumaki, sai ta aifu agun aka sa ma suna ma yaron Yesu. Wannan duka ya faru ne yana cika wannan nasi wanda annabi Ishaya ya yi cewa za a haife ɗa kuma za a kira sa Immanuel, wato Allah yana tare da mu.